mummunan harin ta'addancin da aka kai a sansanin sojan inates a jihar talabiri wanda ya lakume rayukan dakarun kasar su saba'in harin wanda ƙungiyar iswap mai da'awar kafa da musulunci ta ɗauki alhakin kaiwa ya sake fido a fili bukatar gwamnatin nijar na damawa da sojojin kasashen ketare a faɗin da take da 'yan ta'adda batun da yanzu haka ya haifar da cece kuce a tsakanin al'umma. Su ba mu hannu, mu ba su hannu na saro saboda yan ta'adda. Paske su ne suke da jirage, su ne suke da wuta makamai. Yanzu ba mu ganewa. ko shi gaba da yawa bisa abin da za su kawo mumu sun kawo shi saboda yanzu babu wanda zai zo mumu banna ko kai mu banna ma baka fata nasaru wanda suka zo nan mu dai bamu ga wani cigaba. gaskiya ni faransi abun da nake so ma ta bar afirka niger ma ta bar mu tuni kasar amurka wadda ta girke kananan jiragen sama marasa matuki a sansanin sojan ta da ke garin agadas ta mika mahukuntan kasar niger dimbin kayan yaki da ta saya a kudi biliyan goma sha biyu na sefa a tahir adam magatakarda a fada gwamnan jihar agadas bayyana kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin kasarsa da amurka yi abin da zamu cewa guda ne tsakaninmu da waɗanga mutane tana tafiya yadda ya kamata tun da za a sake ma shi janarakin na kumandaman kin ga zuntutuka iri-iri wanda mutane suke faɗi to kuma musu murna su mana murna yunkurin amurka na tallafawa hukumomin nijar a faɗin da take da 'yan ta'adda da ke mata barazana na zuwa ne a wani lokaci da faransa wadda ta mulki kasar ta ɗauke sojojinta daga madama a kimanin kilomita dubu uku arewa maso gabashin jihar agadas inda take sanya ido kan ayyukan 'yan bindiga don karfafa ayyukan sojojinta da ke cikin rundunar tsaron barkan zuwa wani yankin kasar mali mai iyaka da kasar nijar kuma burkina faso lamarin da garba hamza dan farar hula ya ce akwai abun aza'ayar tambaya ba mutsi ba cillika su ce sun bari a bincike harkan nan akwai dai abin da suke yi ko abin nan da suke yi daga ciki abun nan ya kare abin da suke yi sun ga babu ci gaba ciki Allah ya sa dai tahiyar da sun kai mafi alheri ce. Yanzu haka dai masana harkokin tsaro sun fara bayyana ra'ayoyinsu kan hulɗar da Nijar ke kullawa tsakaninta da manyan ƙasashen duniya ta fuskar soji. Zabairu Arji wani mai fashin baki kan harkokin tsaro ya yi tsokaci yana mai cewa. Abin da zai zama alheri ƙasa ana murna da zagon shi. Amma abin da ya dacewa a gwada mutum yadda aka kama kihi ya yi kamuwa ana bashi. idan suka zo nan kasai su ba jami'an tsaron kayan aiki isasshi na zamani ya zamanto taimakon da su da bayan sai information sun koya musu abin da ya kamata su ba su kayan aiki isasshi su tsara kasar nan domin mai daki shi san inda ruwa ke zuba mushi da aka ɗauki soji don tsara kasa Har-haren da masu ikirarin jihadi ke ci gaba da kaiwa a wasu kasashe yankin Sahel ya tsananta a 'yan tsakanin nan. Har-haren da suka laƙume rayukan akalla mutum 150 tsakanin kasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso. Umaru Sani, Agadas, RFI Hausa.